بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan murta da a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da uku ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina nawa ne yau ga watan bature sha tara ga watan watan goma shekara ta dubu biyu da daya miladiya a darasin da ya gabata malam muhammad nazir ya ce mun kun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in da shida yau za mu tashi ta saba'in da bakwai wato walillahi ghaibu samawati wal ard wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab qala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وتتسبع إلا تقف كنكو وبنجد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah shi ne ya fitar da ku min butsuni ummahatikum daga cikin cikin mahaifanku mata la ta'lamu sai alhalin ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a sai ubangiji ya sanya muku ji wal absar da gannai wal afida ya kuma sanya muku zukata wanda da su kuke kiyaye al'amura la'allakum tashkurun domin ku yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato waɗannan su ne manyan ni'imomi guda uku ba wai su kaɗai bane ba a cikin ɗan adam amma suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma da su ne ɗan adam yake bambanta kai tsaye da dabba in yayi amfani da su ji da gani da kuma zuciya ta kiyaye al'amuran wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun ya kuma sanya muku waɗannan dan ku yi godiya ga Allah an gane ko wannan godiya da mutane sun yi ko ba su yi ba Allah ce qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun kadan ne daga cikin ku suke yin godiya lalle waɗansu sun yi waɗansu ba su yi ba qalilan ma tashkurun kadan ne kuke yin godiya shi yasa ce walakin aksar aksarun nasi la yashkurun da yawa ba ta yi idan muka lura kuma a cikin alqur'ani mai girma akan yawan hada waɗannan al'amura guda uku ji da gani da kuma zuciya to amma shi asam kullum ana kawo shi akan siga ta ifradi yayin da al-absar da al-afida ake kawo su a siga ta jami'i al-absar jam'i na basar al-afida jam'i na fu'ad an gane ku? amma as-sam'u da shi kuma shi mufrad ne sauran kuma an kawo su a jami to shine sai malaman larabci suke cewa saboda shi lafazin as-sam'u asalin sa masdari ne to masdari kuma ya so da dama a larabci sukan kawo shi suna nufin suna idan aka kawo madari a madadin ismi to sa'ilin nan abu guda biyu za a yi masa shine al-ifrad wa tadhkir za a kawo shi ala sigatul mufrad kuma za a kawo shi muzakkar ba muannas ba ina fata an fahimta to shine hikimar kawo shi haka ma'ana ko da yake a siga ta ganin ido mufradi ne amma ma'anarsa jam'i ne tunda ya zanto masdar وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ان شاء الله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله ألم يروا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا سومتا لباسا يندوباني إلى الطير يزوى كدنجن تنساي مسخرات وأن تفك أبا بنهولي وأي مذللات للطيران دومن كوا دكومو وأسلالين ثمانية لنفعهم دمشن أنفانونسو فتاتي دقا ونن ريجي daga wannan nahiya zuwa wancan nahiya wa hadha an irin wannan nau'i wanda aka ce an hore shi an hore shi ne fa fa'idatin na don amfanin mutane lam yujad minhu illa fa'irat ba a ba a samar da shi ba ba wani abu bane ba ake nufi da shi face a fa'irat wato dai na sama aljawiyya waɗanda ke kai kawo a sararin samaniya in zairu halaysa musakkara ba da domin abin da yake ba jiragai ba bai zamanto musakkar ba kamar tsuntsaye wato duk malamin tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da asayir a nan gurin tsuntsaye an gane ko amma marigayi a cikin wakar Muhammadu kuma Allah ji kansa da gafara shi yana ganin abinda ake nufi da asayir a nan gurin isara ce zuwa ga samo jirgin sama tun kafin lokaci ya zo a yi hujjar sa yake don an ce mutakharat waɗanda suke an hore su tsuntsaye ko ba dukansu ne aka hore su ba shi a fahimta fahimta an gane ko jiragen sama ne aka hore wa dan adam yin su da tuka su da sarrafa su da tashi da sauka da su a lokacin da yake ina fatan kun fahimta fi jawi samai a sararin sama ai alhawa bainas sama'i wal ardi wato sararin da ke tsakanin sama da ƙasa kenan tahmilu an-nasa wal asfal suna ɗauke da mutane wal asfal da kayayyaki masu nauyi al albahiza wato masu tsada ko masu daraja da kima baina marami aqbar al-ard wato daga wurare na kasa masu nisan da Jirgin ya tashi daga zuwa Amsterdam awa shida ko ya tashi daga zuwa New York ko ya tashi daga zuwa London ko duk da ko wani sashi yana dauke da kaya masu nauyin gaske masu yawan gaske da adadin mutane ko 500 ko 350 ko wani abu ma yumtiku hunda ba wanda ke rike da su inda tsayarani inda lokacin da suke lilo a sama ma'a hamlin saqilin ma'a himlin saqil tare da wannan kayan ɗauka wanda yake mai nauyi illa Allah ba sai Allah ta'ala bi qudratihi al-kamila tare da kudrarsa wanda take cikakkiya inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatin akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani da Allah ai inna bil isharati ila wujudi mithli hadhihi al-fa'irat lalle wannan ishara da aya take bayarwa zuwa ga cewa za a samu jirgin sama nan gaba don ayar na magana kafin samuwar jirgin sama ne da wasu tiyatin kafin lokacin ke yi bi aksar min alfi sana da lokacin da ya fi sama da shekara dubu da ayatin a cikin hakan akwai ayoyi ba waɗanda suke masu wanzuwa ala sidiki risalati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bisa ga gaskiyar sakon da aka turo manzon Allah da shi iz inna zalika min al-mughayyabat allati la ya'rifuha illa Allah domin wannan yana cikin dangin al'amura na gaibi waɗanda babu wanda ya san sai Allah malai wa in kulta كيف عرفت أن المقصود بالطير المسخرات في السماء هذه الطائرات المخترعة إذا كان يتنبيه كتنبيني سوى منيني يسا يا يا أكي ka gane cewa abin da ake nufi da waɗannan asairar musassara su ne jiragen sama waɗanda za a kera ko a kago allati taqta'ul dawwa min baladin ila akhar waɗanda suke yanke rata mai yawa daga wani gari zuwa wani gari a sararin samaniya da mutane a cikinsu. in ka tambayi ni wannan tambayar qultu sai in ce fil jawabi cikin jawabi innaha lamma qila at-tayru al musakkarat na fahimta haka ne da aka ce at-tayru kuma aka ce fatakiru daiman دائما يكون intifa'i الانتفاء بالشيء المسكر akan ce at-tafkhir cikin abin da mutum na iya yin amfani da shi kun je da fahimta ku حال الانتفاع بشيء المسخر ولا يوجد طير ينتفع بها الناس babu ko wani tsuntsu wanda ɗan adam yake yin amfani da shi aka hore masa shi fi hali tsayarani a halin tashinsa a sama fil jawbi cikin sararin samaniya an gane ku illa hiya ne amun tujat illa hiya illa hiya sai dai tujira ga na yadda akwai tsuntsaye da ake amfani da su dan farauta misal barak wato kamar miki aulin bari ko kuma da ake amfani da su dan aika wasika a da daga wuri kaza zuwa wuri kaza misal hamam wato kamar ainihin hazziya wa ma zalika tare da haka lam tantabiq bima zakarna misl sibatiha huna bata dace da abin da muka ambata ba irin yadda jirgin sama ya dace da wannan fasara ta mu ولذلك قال دعك لأن لا يتي la yumsikuhunna illa Allah ba abin da ke rike da su sai Allah lima fi zalika min izharil qudratil kamila domin abin da ke cikin hakan na bayyana kudura wanda take cikakkiya wa zikrul imtinani allati nahami bi sadriha fi hadhihi sura da kuma kirga ni'imomi waɗanda dama muna cikin su ne cikin wannan sura sura ce da Allah ke kidan yawa mutane ni'imomin sa wa amma tayru amma tsuntsaye al'adiyya waɗanda aka saba da su yau da gobe da hiya aka rabu da maqsudi su sun fi kusata da abin da ake nufi fi suratul malik a cikin suratul malik fi hadhihi eh, inda qawlihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala aw lam yaraw ila sayri fawqahum saffatin wa yasjudna ma yumsikuhunna illa ar-rahman wannan ana nufin tsuntsaye din waɗanda ake nufi amma nan da aka ce aw lam yaraw ila alam yaraw ila sayri musakhkharatin fi jawi sama wannan ana nufin jirgin sama izin makasudu hunak domin abin da ake nufi a can cikin suratul malik izharul rahmaniyati wato bayyana fadar rahmar ubangiji ta'ala da haka aka ce mai tukunna illa rahman da aka kawo lafazin ar-rahman wal makasudu huna abinda ko ake nufi a nan cikin suratul an'am izharu kamalil qudrati bayyana cikakkiyar kudurar ubangiji wa ihafatul ilmi da kuma gamewar iliminsa wal imtinani da kuma kidan yawa mutane ni'imomi to kuwa ya zanto jirgin sama ake nufi a nan gurin ya fi dacewa da fadin ni'ima ya fi dacewa da kidin ya ni'imomi ya fi dacewa da nuna fadin ilimin Allah na baiwa mutane labarin abin da zai zo nan gaba kafin zuwan sa da shekara sama da dubu daya haka malam ya faɗa a yi tihadin sa kun sallama shi faɗa yi tihadin sa da haka yake fata dabbar da haka sai ka lura tare da haka yake tawadu yake wallahu alam Allah ne dai mafi sani a gaskiya ba abu ne mai ban mamaki ba qur'ani yayi itara zuwa ga wani abin da zai zo kafin zuwansa amma jerin larabcin da ke cikin wannan ayar ba zai taimaka mana ba wajen wannan domin asayir ga fa ga ya ga ra kalma ce kulafiyya ala wazni fa'al bi fatihi fa'il kalma wa sukun ainul kalma tayyir ka'idar wannan tayyir dukkan kalmar da zo akan wazanin fa'al takan zanto jam'i ne mufradin sa yakan zo ala wazni fa'il kaga tayyir ba jam'i na tsuntsaye ba guda ɗaya sai a ce ne fa'il kamar da ake cewa ar-rakbu rakb mufradin su shi ne rakib kamar da ake cewa as-sahbu mufradin su shi ne sahib duk suna da yawa haka kiyasun su yake a larabci tayir jam'i ne ne na sa'ir to jirgin sama sai bayan an same shi ne sannan larabawan yau na zamani suka haɗu suka ce to ya za me za a samu suna da aka ce eh to tunda an yi shi da kama da fuka fuki sai mu sa masa suna fa'iratun da aka sa jirgin sama suna mai fa'iratun wannan kalmar muwallada ce ba a same ta ba sai bayan an haifar da mai jirgin sama kafin a yi shi babu ita jam'in su ya ake cewa fa'ira wato jam'i na mu'annasu salih haka ake yin sa a larabcin yau amma sayyid jam'i ne na tsuntsu da ke sama sai sa ba bambanci tsakanin tsayir da ke nan da tsayir da ke cikin sosul malik alam yarau ila tsayir musakkaratin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna A lam yara ila tsayir fawqahum sabatin dan an ce tsayir nan ma an ce tsayir dan mai can gurin zai zama jirgin sama nan ya zama tsuntsu amma ni'imar jirgin sama za su iya shiga farkon ayar farkon sura inda kuka karanta da malam nabi wajen kidan yi ni'imomin an gane ko ake maganan wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina sai ta wa yakhluqu ma la ta'lamun zai ma halitta abinda ma ku sani ba anan da jirgin sama da kwamfuta da nukiliya da kumbu da kowaye komai ya wa yakhluqu min ma la ta'lamuna domin ma din nan kaga mausuliyya ce wanda yake dama siga ce min sigil umum yakhluqu ma la ta'lamuna komai ya shafi ina ba an fahimta ba na ne wa malam ba na fahimci na fata fahimta ta ne shi ma malam ya fata fahimta sai ku auna duk wanda kuka ɗauka shi ne ba bi hawa ne sai Allah sai والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأربانها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سوابيل تقيكم وجعل لكم سراجيل تقيكم الحر وسراجيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله والله جعل لكم ubangiji ne ya sanya muku min buyutikum daga cikin gidajenku sakanan wurin zama guri da kuke samun nutsuwa ku zauna dan kwana domin rayuwar ku yau da gobe wa ja'ala lakum min juludil an'am sana ubangiji ya sanya muku daga cikin fatin dabbobin nan na gida buyutan wani abin da kuke yin gidaje da su tastakhifunaha waɗanda kuke ɗaukar su ba tare da nauyi ba shine al-istighfar wato dan saboda fatu idan an jebe su an sa musu mai sun yi laushi larabawan da suna mai da su sune gidajen su saboda mutane ne makiyaya daga wannan gari zuwa wancan gari duk inda ciyawa ta fito sai su je sai su tafa tanti su yi bukkar su idan sun tashi tantin nan za su kafa sanda ne da sanya fatu fatar rakumi fatar sa fatar awaki da ita za a yi gida da ita za a yi ɗaki da an tashi kuma sai a nan na ta a nan na ta kuma a ɗauke sandunan da a ɗaure kuma a loda a bayar rakumi kuma a yi gaba kaga tafi da gidan ke kuna da gidaje na zama na dindindin kuna da gidaje da kuke yi da fatu fatar rakumi ko fatar shanu ko fatar awaki da tumaki shine ja'alakum min zuludil an'ami buyutan ya ba ku fikira da tunani ba da kayayyakin da kuke harhaɗawa ku yi gida da fatan dabbobi tasakifun ha kuke daukan su babu nauyi babu wahala dan ba block bane ba suminti da rodi bane ba yawma za'anikum kuna dauke da su yawma za'anikum a ranar tafiyar su ko yawma iqamatikum da ranar saukar su in kun tashi daga nan akan hanya za ku dauke su in kun je kuka yada zango kuma za ku kafa tanki nan take wa min daga cikin gashin tumaki wa aubariha da gashi na raƙuma wa ash'ariha da gashi na awaki a sasan kuka yi waɗansu tarkace na gida ababai da dama na adon gida wani lokacin ku yi rigar sanyi wani lokacin ku saka safa wani lokacin ku yi hular sanyi wani lokacin ku yi abubuwa na ado da kaga wata geza ta gashin dabbobi ana ado da ita ko ana fifita da ita ko fifiki da ita shine asar da an ce a sa a larabci dukkan wani kayan ado na gida na bukatar gida tun daga fitar kasa ta kafin ko kiliti akwai wanda suke da gashin dabbobi to duk Allah ya sanya muku wannan wato kaga gashin kansa kowanne a larabce mu a hausa kowanne sunan shi gashi to wannan na kuma ko na waki ko na bere ne amma a larabce da an ce su gashin tumaki an gane ku wabar gashin da kuma ke sha'ar an nufin gashi wato ainihin awaki kenan shine wa min aswatiha wa awbariha wa daga cikin wannan gashi da irin waɗannan dabbobi asasan kukan yi waɗansu kayayyaki na alatun gida wa mata'an kukan rike waɗansu kayayyakin ado da takatawa ilahiyin zuwa wani kayyadadden lokaci da ubangiji ala ya riga ya sanya muku shi da lokacin mutuwa ko kuma lokacin da wannan lalace kafin ku sake saka wani wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala kuma ubangiji ala ya sanya muku ziralan inuwoyi ne ma kacin abin da ga inuwa ta mangoro ga ta ribi ga ta wato bishiyoyi daban-daban waɗanda suke ba ku inuwa wani lokacin duwatsu gingima gingima waɗanda suke ba ku inuwa wani lokaci katanga da kuka yi da ba ku inuwa min ma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknana kuma ya sanya muku min al-jibali daga cikin duwatsu aknana gidaje da kuke yi kogon dutse ko rarake su ku gida wato aknar jam'i ne na kinnu al-kinnu shine daki an gane ku وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر كما ubangiji ya sanya muku sarabil waɗansu tufafi تقيكم الحر waɗansu suke kare ku daga zafi akwai tufafi da idan kasar za su kare ka daga zafi sai ba da yake aiwal barda haka kuma sukan kare ku daga sanyi din ma wa sarabila da waɗansu tufafin daban taqikum ba'asakum wanda suke kare ku daga kayan fada wato sulke da kuke sawa idan an harbe ku da mashi ko an sare ku da kibiya an an harbe muku kibiya ko an sare ku da adda ko takobi ba za ta huda ba dan kun sa rigar karfi a jikin shine sarabila tafi wa sarabila tafikum ba ta da wadansu tufafin da suke kare ku daga kayayyakin fada ba su asalin sa yaki amma anan an an ambaci ba ana nufin kayan da ake yaki ina fata an fahimta kuma daga sinadarin wannan ne yau irin irin ababen da Allah ya halitta din ake sarrafa su ta hanya a zo a yi riga wanda ke proof wanda ke ko da an haɗe ka da bindiga ba za ka ji da ko a yi gini wanda ke proof wanda ke ba za ka ji da ko motar shiga ko wani a makamancin haka duk waɗannan dangi ne na ni'imomi da Allah bai wa ɗan bayan ya hore maka sosai baka tunanin ya zaka gano su ya zaka sarrafa su dan ka amfana da su a cikin rayuwa karshe kuma ka zo ka gode mata ta hanyar bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba shine wa sarabi la tafikum ba ta Allah ke kazalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne Allah ke ni'imar ni'imarsa a gare ku ko mutane fi duniya a nan gidan duniya la'allakum tuslimun domin ku musulunta domin ku miƙa wuya zuwa gare shi tankaduna ila al-imani ku jawo zuwa ga imani idza fahimtum anna Allah yuridu bikum al-khair wal in'am idan kun fahimci cewa Allah na san alkhairi ta da ku idan kun fahimci cewa ubangiji ta Allah na san yana da ku anan wajen waje Allah fara farabi da take kun harba wa farabi da take kun ba ta kun an ambaci alhar har tufafi da ke kare mutane daga zafi amma ba a ambaci albard ba da yawa daga cikin malamin tafsiri sukan ce an kale albard din ne ba a ambace shi ba dan saboda hankali na iya hararo shi domin wanne ne yafi wahalar samu tsakanin tufafin da zai kare ka daga zafi da wanda zai kare ka daga sanyi matukar an samu wancan za a samu wannan waɗansu kuma suka ce a'a dan saboda akwai isharar a farko a farkon sura Allah ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un dif'un din na abin da ke dumama da haka nan da aka ce wa sarabil da kikumul harra an gane ku ba an bace albarda ba saboda addiku shi ke kare mutum daga mai albarda daga sanyi da haka idan aka sake ambata shi anan ya zama maimai ba tare da bukata ba sai ka dauki na can sai ka hada nan gurin ko kuma ka kaddara anan dan ya tunatar da kai can Fa'iza wallan fahimtar da ya alifu da ta wajen a saurin wanka. Allah ta wallau idan har suka juya baya ga barin imani, bai in nama alaƙar bala'u mu sanda dai kadai abin da ke wajibinka albalagul mubin isarwa mubayyaniya Ai al iblagul bayyin ka isar isarwa wanda take kunshi take kunshi da bayani bala isaba alayka sa'ilin dan babu zargi akan ka tunda dai ka isar su ne ba ji ba wala mu'akhadata fi adam imanihim ba za a rike ka ba da rashin imanin su bi annaka ballagta ma umirta bi tablighihi domin ka riga ka isar da abin da aka umarce ka da isar da shi wa hidayatuhu min Allah la minka daukan nauyin shiriyarsu su da sanya ciki a cikin zukatan su wannan auren Allah yake ba auren kai ya arifuna ni'mat Allah suna sanin ni'imar ubangiji kire da mutum sun san ga ni'imar Allah sun mun yunkiru na ha mun karanta wannan ko amma sai in jayayya ta sai mutunta bi israkin ta hanyar yin shirka ina inadan dan kawai taurin kai wa aktsaruhum al-kafirun da yawan su kafirai ne ai al-jahiduna al-mu'aniduna wato masu jayayya da mutu dangane da abin da Allah ya ce al masu taurin kai wa aqalluhum al-jahilun bi annaha ay an-ni'matu minhu ta'ala kadan ne wanda suke jahilar cewa ababan nan da suke murwa da shi rayuwa wai ba ni'ima ce daga Allah ba a da yawan sun san ni'imar Allah ce ya arifuna ni'mat Allah sun nan kiran san ni'ima ce ta ubangiji amma su yi kana to nan malamin tafsiri sun yi sabani dangane daga ake nufi da ni'ima a nan gudu wadan suka ce abin da ake nufi da ni'ima shine dangin abin da surar ta bayyana mana na kamar wal an'amu khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun حين تريحون وحين تسرون وتحملوا أثقالكم وكذا وكذا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تجيكم الحر وسرابيل تجيكم بأسا duk sun san nimar Allah don da inda za ka tambaye su man khalaqa samawati wal ardi sai sai da za ka tambaye su man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayy min al wa min Allah abin da ya rufu na nima sallai sun mayin kiro na amma su suka yi inkarin ta don idan ka gane wannan ni'imar Allah ce da ya kamata kai godiya godiya ku shine ka bauta masa shi kadai to sun yin bauta kaga sun san ni'imar Allah ce amma sun yi sun yi inkari sun gudu haka wadanda suka fassara aya wadanda suka fassara cewa abinda ake nufi da ni'imar Allah a nan gurin shine annabtar annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce babba dan Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ya yi ni'ima ga garuma ga mummunai da ya tura musu da manzo daga cikin a ce turo Allah girman gaske sun san cewa shi manzo ne dan tun kafin ya zo ya ce shi manzo ne sun san sunan shi Aminu baya kariya amma da haka da yazo suka bijile masa da haka sai Allah ce fa innahum la yukadzibunka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yakfurun ma'ana sun san ni'ima ce ta ubangiji shi manzo ne amma daga baya suka bijire dan saboda ganganci ina ba da amfani da kaga in ka fassara da wannan yayi in ka fassara da wannan yayi ayar na daukan wannan na daukan wannan don manzon Allah ni'ima ce tabbas ko ta babu sannan waɗannan ababai da Allah ya kidan ya mana a cikin waɗannan surori su ma ni'imomi ne da Allah mada kuke sarki ya ambace su ita wayin tawduni madallahi la tusuha inna Allah ghafur tasalla shi ويوم نبعث في من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا تنابت رانا لزام تاير شهيدا ما يبعد شهيدا من كل أمة لتشتكوش الأمة abinda ake nufi da mai bada shaida huwa nabiyuha shine annabin wannan al'umma yashhadu laha bil iman zai ba da shaida in mutane sun yi imani da shi ya ce eh al'umma ta yi imani wa alaiha bil kufri ko ya bada mummunan shaida a kanta ita al'ummar bil kufri in ta kafirce ya ce eh sun kafirce masa wa huwa yawmal qiyamah wannan yini shine yinin ranar tashin kiyama wa anta satashhadu li qawlika aw alayka kai ma wannan manzo mai girma za ka yi shaida mai kyau ga mutanenka wanda suka yi imani ko kai mummunan shaida ga mutanenka waɗanda ba su yi imani ba idan an ce shahida lahu ma'ana ya maka shaida ta gani shahida alaika ma'ana ya maka mummunai shaida ke kaga mummuncin larabci laka ko alaika an fahimta ko wato shine nab'at min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru sannan a wannan rana ba za a yi izini ba ga waɗanda suka kafirta fil itizari cewa wasu su kawo hanzari aw talabur rujuu ila duniya ko kuma su nemi a mayar da su gidan duniya dan su gyara kurakuran su islahi ma afsadu dan gyara abin da suka barnata a baya wala hum yusta'tabun ko ba za a jiraye su ba dan al-istiqab shine a baka dama na ka faɗi kasawar ka kuma da niyyar zaka gyara ai wala yutlabu minhum al-utuba ba za a nemi al-utuba daga wajen su ba menene al-utuba ai arzuqu ila ma yubdillah ba za a nemi cewa ku je ku sake gyara aikin ku ba shine istiqab lahum yusta'tabun ba za a ce ku kawo hanzari ba dan hanzarin baya da amfani ko sun bayar ba kuma za a ce to yanzu ku koma gidan duniya ku je ku gyara ayyukan wannan shine matsalar lahira duk wanda ya ji abu kace shike nan hanzari yasa daga nan gurin ne ya kamata mutum ya gyara daga nan ne ya kamata mutum ya ji kar wani abu na duniya ya rufe. shi kar kuma ce dan ya gorantar da shi cewa ai lokaci yana da tsawo yanzu shekaru na nawa matashi nake dan shekara 30 ko 35 ai da saura da yawa hare bari sai na gama nan gaba in na zo tsufa na tsufa in je in tare a masallaci ba sai baka tuhu sai mutuwa sai baka ka tuhu din ba mutuwa ta zo ta kan maka kaga sai dan ya riga ya maka sallu lakin Allah ya tsare shine thumma la zan lil ladina kafaru wa ta yas'atun wa idara allazina zalamu azaba idan kafare suka hango azaba a wannan rana ta ranar tashin kiyama ai ka allazina zalamu ana nufin waɗanda suka yi zalunci ai kafaru min wanda sun kafirce cikin al'ummar ka aw min al'ummi salifati fi zalika al-yawm ko kuma waɗanda suke kafirin al'ummomin da suka wuce in suka hango azaba a wannan yini abinda ake nufi da al'azab shine wuta fa la yukaffafu anhum al'azab to a wannan lokaci ba ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun ko ba za a yi dakansu ba ai la yumhaluna anhu idza auhu, ma'ana ba za a musu jinkiri ba lokacin da su gani shine wara al-mujrimuna an-nara فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مخرجا كافرين ذات قوتا كليدا متوقع قوتا سنة بنا فظنوا أنهم مواقعوها abin da ake nufi da zannu an shine al yaqin sai suka sami yaqini cewa lalle shiga za wa lam yajidu an ha ba su da wata makauta da za su kauce mata ya la yakhafu rabbana wa la yanzuru Allah ya tsare وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون wa izar allazina asharaku shirakahum wadanda suka yi shirka a ranar nan idan sun hango ababan tarayyarsu. waɗanda suka sanya su a matsayin kishiyoyi da Allah suka rika roƙon su tare da Allah ko ma suka kyale Allah da dama biyu ne ko mutum ya sanya ma Allah kishiya ta yadda zai roƙi wannan kishiyar ba ruwan shi da Allah dan fata fata ko kuma ya sanya ma Allah kishiya amma yana roƙon Allah tare da kishiyar rabo roƙon ya roƙi Allah rabi ya roƙi wannan kishiyar da ya sanya ma Allah wannan din wanda ya sa sawa'un ya zama mala'ika ne sawa'un ya zama to annabi ne manzo ne waliyi ne sai ne wani aljani ne duk abin da ta sanya ya zanto kishiya ga Allah da za ka roƙe shi dangin abin da ba a roƙon kowa sai Allah to sunansa shirka shirka irin wanda Allah ce idan an mutu ana yi baya gafarta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan wa idza ra'a allazina ashraku waɗanda suka yi shirka in sun ga dangin ababen tarayyar da suka sanya ma Allah Bina shayatin na aljanu da suka rinka roƙa wa bainaha ko waɗansu qalu sai su faɗa a gaban Allah suna cewa rabbana ya ubangiji ha'ula'i shuraka'una allazina kunna nad'u min dunik waɗannan su ne ababen tarayyar mu waɗanda muke kiransu muka kyale ka za mu rantse mu rantse da sunansu za mu roƙo mu roƙe su arziki muke so su za mu roƙa in mun ga wata ni'ima sai mu ce su ne in mun rasa sai mu ce su suka yi fushi sai mu rinka tunanin ya za mu lallace su su huce ba ma neman ya yadda ka su ha ula israka'u alladhina kunna da dole suna jin su kuma an ce ga su su ne su ne fa alqaw ilayhim alqawla sai su mayar musu da martani su ce innakum lakadibun ƙarya kuke ba mu kuke ba ku duk ku ne mun da kuke ba mu ba mu ne ba ruwan mu kawai za ku zama da bala'i ya san fajin kiyama duba ne alƙau ilai mun kaula ke sai su mayar musu da barkin ke mugu mai yadda ba an gane ku innakum lakazibun ƙarya kuke ba mugu kina ba wa alqaw ila Allah yawma idhin salam dukkanin su a wannan lokaci sun miƙa sallama wa zuwa ga Allah sun san ba wanda zai kubutar sai Allah ba mai kafewa waya raya sai Allah ba mai shigarwa aljanna ya ni'imtar sai Allah ba mai shigarwa wutar ya wuta ya azabtar sai Allah alqau ila Allah yawma idin as-salama gaba ɗaya sun mika sun sallama wa Allah su duka da ku anan gidan duniya an ce wani ma na yi wani na rabon aljanna wani na bada certificate din aljanna duk ƙarya ne ranar tashin kiyama kuma za su kare ta kansu da kansu يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلأم بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين haka ubangiji ya faɗa bisa ga harshen annabi ibrahim ranar tashin kiyama sashi zai kafirce wa sashi sashi zai la'anci sashi Allah ya tsare wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira ya bata ya bar su min anna alihatahum tashfa'u lahum cewa allolin su za su cece su yau babu allolin nasu wa yubdanu min fa'il yaftaruna wato ma kanu yaftarun din nan wa yubdanu min fa'il yaftaruna abin da yake zama badali na fa'ilin da ke cikin yaftaruna shine mai allazina kafaru abin da zai biyo bayan ismul mawsul allazina kafaru kamar badal na wawul jama'a da ke cikin yaftaruna الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وأن دسوا كافر شيء وأبنجي وصدوا عن سبيل الله suka kautar da mutane daga tafarkin ubangiji a yi dinihi wato addinin sa kenan zidnahum azaban fawqa al'azab za mu dada musu azaba doriya akan azabar su da wato za su dauki zulubin su da zulubin adadin mutanen da suka fatar shine sharrin wato ainihin sabo in ka kirayi mutane zuwa gare shi za a baka zulubin ka na kayan sabo a baka zulubin adadin mutanen da suka da ka ja kan sabo haka bid'a in ka kirayi mutane zuwa ga bid'a za a tattara maka zunubin na kayan bid'a da adadin zunubin mutanen da suka bi kan bid'a haka in ka kira mutane kai sai sa ku da haka nan ta mutum ya akwai bambanci tsakanin mai yin bid'a shi kadai ba ya kiran kowa cewa zo kai ko kar kai mai laifi ne shi da kuma wanda yake yana yin bid'a kuma yana kada bid'a karrawa cewa zo a yi ta in shi illar mai bid'a kishiyar manzon Allah ne da sunna an ce sunna tawa ta manzon Allah ga ko mai bid'a shi kuma ya ce shi ma ga wani wurdi na wani ga wani salati na wani ga wata irin nafila ta wani ga karatu na wani ga nau'in za ka na wani shi ko mai suna yana cewa ga na manzan Allah <laughs> abu ne a sarari a PDP duk malamin suna bai taɓa kiran mutane ku ce ku zo ku gaba bana ga garin da yake ko ku zo ku ga bawana tana ga kaza ko ku zo ku bi malamina a je a kai kabarin su ziyara a je a yi da sauransu yanzu nan wurin duk ƴaƴan mu in suka taso sai dai su ji kafin ko su ji bayani an taɓa yin wani shahararren malamin sunna a Najeriya sunan sa marigayi a cikin Abubakar Mahmud bin Allah cikin sargafara fara ga littafin Rabbul Azhar ga littafin na fasara Hausa da kaza ga bayani ga Sahih bukari din sa amma ba wanda ya sai na kabarin sai ba ƴaƴan mu san wannan ba ba mu ma da mun su wasicin wannan amma dukkan yaron da ya taso cikin gida na bid'a sai yana ɗan shekara biyar za a alakanta shi da kaburbura in yana neman arziki ya zo wurin wannan mai kabarin in yana neman admission a jami'a ya zo wurin wannan mai kabarin in yana neman aure ya zo wurin wannan mai kabarin in zai je umara ya zo wurin wannan mai kabarin in ya dawo ya sake dawowa wajen mai kabarin in za shi aiki hajji ya zo gaba ɗaya an rataye rayuwarsa da kabarin amma duk ahlus sunna ya rasa da rayuwarsa da rayuwar kansa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala idza ka anta fas'alillah wa idza ka anta fas'al billah wannan shine magana an riga an kai ga wuri kusa idan ka tafi nesa Allah ce ujibu da'watad da'i idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan Allah yanzu anan idan zaka kira sallah kana da dan kaya zaka kira ubangiji ubangiji ne ya fi kusanci ko kuma wani wali da ke kan waliye ko wali mai geza ko ne ba ya fi kusa wannan bayan sai ka tafi tun da yanzu ana dokar da kafin ka je wurin kila Allah kana dakin ka ba Allah ganin da Allah ra bijnahum azaban fawqa al-azab Allah ce zamu dadda musu azaba dauriya akan azabar su tada bima kanu yufsidun saboda abin da suka kasance suna yi na fasadi fasadi shine jan mutane kan fata liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yadulun wa la yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wa la yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun haka qur'ani yana kanta lafazin saddu an sabilillah shi lafazin sadda fi limadi dinsa yana daukar ma'ana guda biyu yana zuwa a siga ta muta'addi yana zuwa a siga ta lazim idan ya zo fi'ili muta'addi wanda yake bukatar maf'ulan bihi mansub akan ce sabda madi dinka mudari kuma sai a ce yasuddu yasuddu wato min ma bi fa'ala yaf'ulu ke mazdarin sa a lokacin nan sai zanto shine as-saddu sadda yasuddu saddan amma idan ya zanto wato lazimi ne gairi muta'addi ba mai ba mai bukatar bihi ba sai zanto sadda fi'li madi mudari din sa ko ka ce yasiddu ko ka ce yasuddu madari din sa shine sudud وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سجودا kaga su biyu irin mazdar din wato shi wannan sadda wanda yake lazimi ba muta'addi ba ma'anarsa shine mala da an ce sadda fulanun an tsare bi ma'ana mala an siratul an siratul mustaqim ya kauce daga tsari amma da an ce sadda wanda yake muta'addi ne ma'anarsa amana gairu ya kautar da wani sa ina fara kun bayyana dan gurin ya tuduna an ka tududa su da kansu ne suka kauce amma mu mun lazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahinda wa saddukum kaga nan gurin maf'ul abin da muta'addi ne dan wannan kun din shine ne maf'ulan bihi din sa kaga muta'addi ne a lokacin nan sai ya zanto ma'anarsa amala bai rabu an sirata mustaqim to wanne wata ma'ana ta fi dacewa a nan gurin kafaru kin mu waɗanda suka suka bauɗe daga tafarkin ubangiji zidnahum azaban fawqa al'azab ma kanu yusdun ko allazina kafaru kafirta wasaddu an billah kuma suka wadansu daga tafarkin ubangiji zidnahum azaban fawqa ma kanu yusdun ma'ana ce ta ta dauko ta biyu saboda ne karina shine karin azaba zidnahum azaban fawqa ma kanu yusdun karin wani abu na biyu shine idan kace allazina kafaru wasaddu ya zanto ka dauke shi a matsayin lazimi sai to ban maimai ne kafaru kuma saddu duk dai ma'anar su daya amma idan ka dauke shi a matsayin muta'addi shine an samu sabuwar ma'ana to shine suka ce ko shi Allah Allahu idza dara baina ta'sis wa tawkid fa ta'sis muqaddamun ala tawkid duk lokacin da lafazi ya zanto ko ya bada sabuwar ma'ana ko ya zanto karfin ma'ana da ta gabata wata ma'ana ya kamata a bashi cikin biyu ya karfafa ta da ko a bashi sabuwa ya a bashi sabuwa dan al fil kalam shine adabu tawfiq ina fata an fahimta allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azab bima kanu yusallitun ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله ويوم نبعث في كل أمة tunatar da su ranar da za mu tayar a cikin kowace al'umma shahidan alaihim min mai bayar da shaida a kansu cikin kawo wannan al'umma annabi nuhu ya bada shaida kan mutanensa haka salihu alaihi assalatu wassalam kowane annabi zai zama mai shaida akan mutanensa wa ina bika shahidan ala haula za mu zo da kai kana mai ba da shaida akan waɗannan wato sune al'ummar ka na yanzu wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay lalle mun saukar da littafi akan ka shine alqur'ani a nan gidan duniya li ya'malu bihi dan mutane su yi aiki da shi fa abau sai suka ki wa zalikal kitabu unzila li fa'idatihim wannan littafi ita ce hujjar su na su qur'ani kadai za su rike ba ruwan su da idan ce me hujjar sai Allah ta nazzalna alaykal kitaba tibyana li kulli to wannan likulli zai din mai ake nufi bayanin komai bayanin komai billa billa ko bayanin komai a jumlace a jumlace me ke nuna mana a jumlace ake nufi ayoyin da suke nuna manzon Allah yayi bayani ana yin bayani ne ko na abu wanda yake jumlatacce inda abu billa billa yake me ake bukatun yin bayanin su kuma Allah kuma ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas tunda an ce litubayyana lalle akwai bukatar a bayani ba a yin bayani ko sai jin lafiyar abu dan in billahi billahi ne gaba ɗaya ko ina da ko ina ba bukatar bayani amma lalle cikin alqur'ani akwai abin da yake billahi billahi ne cikin alqur'ani akwai abin da yake a jumlace ne duk abin da yake billahi billahi in manzo Allah ya bayani sai dai lattauki kawai dan ƙara nanatawa da nan ya tafa akwai abin da yake a jumlace lalle ne manzo Allah ya yi bayani shi yasa da maganganunsa da ayyukansa dukkanin su bayani ne da fashin bakin abin da alqur'ani ya kunsa shine nazzalna alaka kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin to sai Allah ya ce إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wannan aya ita ce aka ce ta kunshi usulul khair da wato ginshikai na alkhairi guda uku ne ginshikai kuma na sharri wanda kowane sharri sai dai ya resantu daga gare su su ma guda uku inna allaha ya'muru bil adli ubangiji yayi umarni da adalci wal ihsani yayi umarni da ihsani wa ita'i dhil qurba yayi umarni da kyautata wa dhil qurba dangi makusanta ka ganin sune usulul khair ke ma min khairin illa wa yantahi ila hadhihi al umur al thalatha ba wani alkhairi ba sai sai na dangantuwa zuwa ga daya daga cikin waɗannan mura waɗannan duwatsu na mulhu guda uku wa yanha anil fahsha'i sannan Allah ya hana alfasha wal munkari ya hana munkari wal baghi kuma ya hana zalunci dukkan wani sharri yana dangantuwa zuwa ga waɗannan bangarorin guda ko na farkon ko na biyun ko na uku to kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna alqur'ani din ya kunshi bayanan likulli shay sai zo a jumla sai zo a fayyace kaga waɗannan usulul khair ga su guda uku usulul shar kuma ga su guda uku abin da ake nufi da al'adal shine adalci adalci shine kuma sanya abu inda ya dace adalci tsakaninka da Allah shine ka bauta masa shi kadai kanka hada shi da wani adalci tsakaninka da halittu shine ka baiwa kowane wani ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa haƙƙi na wajibi tsakaninka da Allah ka bayar da sallah da azumi da zakka da aikin haji tauriya akan tauhidi wanda dama shine aslul usul sannan haƙƙi na mutane kuma ka bayar haƙƙin iyayenka haƙƙin matarka haƙƙin makwabtanka haƙƙin ɗanka haƙƙin dukkan wani haƙƙi na tilas wanda yake wajibi ne bayar da shi shine adalci ina fata an bayyana shine inna Allah ya amuru bil adli al ihsan wannan shine ziyada alal wajibat kenan dadi akan wajibi bayan ka bayar da wajibi sai kuma kake me mustahabbi akwai ihsani tsakaninka da ubangiji an gane ko yawaita zikiri asalin zikirin ba wajibi ne idan ka yi shi a waɗansu wurare na wajibi akwai sauran mustahabbi ne tasbihi idan ka yi shi a wani ya zama wajibi akwai sauran mustahabi to kaga ihsani tsakaninka da Allah shine maimaita ayyuka na nafilan da bai wajabta maka ba nafilfili ne manzon Allah ya sunnanta maka to irin wannan bayan ka sauke wajibi wanda shine adalu sai kai ihsani tsakaninka da ubangiji shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha ila akhir alhadith daga nan kuma sannan ihsani zuwa ga mutane ihsani zuwa ga mutane shine an ta takarrama wa tatafaddala alaihim bima laysa wajibi. kyauta wadda ba ta wajibi ba ga dan uwa ne ga dangi ne ga makusanci ne ga na nesa ne bayan ciyarwa ta wajibi ga ciyarwa ta ihsani dole ne ka ciyar da iyalin abinci wanda zai ba mai dauke da guba ba mai dauke da dabi ba lalatacce ba ƙari kan sayarwa wani kayan marmari kuma duk wannan nafila ce ihsani ne da ake son haka wajen tufafi dole kai musu tufafin da zai suturce su daga ya suturce al'aurar su ya kare su daga zafi ya kare su daga sanyi in lokacin sanyi ne ƙari akan wannan kuma a yi tufafin kala kala a yi ado da safe a yi ado da yamma wannan ko menene insani ne haka zuwa ga mutane shine ya amru bil adli wal ihsan al adli shine al wajibat al ihsan fa shine al mustahabbat wa ita izil qurba yana iya shiga cikin ɗaya daga bangarorin guda biyu amma sai aka ƙara ambatansa don nuna muhimmancin sa shine ita izil kurba, ma'ana idan za ka yi wajibi din ka bayar da wajibi cikin dangi ya fi lada sama da bayar da wajibi a wajen dangi haka idan za ka yi mustahabbi din bayar da mustahabbi cikin dangi ya fi lada sama da bayar da mustahabbi wajen dangi ina fata an fahimta wa ita izul qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi suka ce al shine kullu ma balaga min al ya ghayatuhu dukan abin da yake bankular muni shine ake kira al da haka wadansu malamai suke take ta cikin abu guda uku su ce wato ainihin da zina da mutum ya nemi matar mahaifinsa ko ya aure ta kamar da inda hiliya suke yi da ko namiji ya nemi namiji dan da nasan alqur'ani waɗannan dukkan su al ne wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahijatan wa makatan wa sa'a kabira wala taqrabu zina innahu kana fahishatan أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء هذا دوة النمي نبي الفاشا da nassin alkurani da haka waɗansu suka taƙaita albasha a kan waɗansu suka ce abinda ake nufi da albasha shine dukkan abinda ittafaqat shara'i'u ala annahu haram shari'o'in da suka sauka a sama kisan kai tun daga jin annabi adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu kisan kai ne haram zina tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba halatta zira a wani zamani cikin zamanin neman maza ba a taba halatta shi ba a wani zamani cikin zamanin irin waɗannan dangin laifuka waɗanda wato ainihin shari'o'i gaba ɗaya sun yi tarayya a kai suna ake cewa a ma'ana ya kai matuƙa wajen muni tunda ba taba samun sun sassauci akan gaba cikin wata shari'a ka iya samun wani abun a wata shari'ar wato an dan bada uzuri ka iya samun wani abun ko da munan a farkon musulunci farko ba haramun bane ba amma daga baya kai ne aka haramta kamar giya farkon musulunci ba haramun bace amma daga baya kai ne aka haramta amma ba yadda za a ce a farkon musulunci da zina halal ce daga baya kai ne da kisan kai halal ne daga baya ka haramta ba za ka samu wannan duk gaba ɗaya waɗannan ittafaqa shari'a wa ala annahu to wannan shine alfasha wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi da almunkar da albaghi ko wanne ma asiya sako ne to amma bambanci su shine almunkar dukkan wani laifi fi haƙƙin Allah ta'ala wanda ya shafi haƙƙin ubangiji ne ba ta'adi kai wa wani ba tsakaninka da ubangiji kamar mutum ya shagiya kaga munkari ne idan ma mutum ya shirka kaga munkari ne ina fata an fahimta dukkan wani saban da ba ta'addanci kai wa wani ba shine mai munkar amma shi shine saban da yake wani kai wa ta'addanci kaiwa wani ta'addanci game da dukiyarsa ta hanyar sata ta hanyar yankan aljihu ta hanyar kona dukiyar ta hanyar fashi da mukami kaiwa wani ta'addanci game da jikinsa raba shi da wani bangare na jikinsa ko kashe shi ko sukansa ko yankansa da wuka ha kawai ba tare da haƙƙi kaiwa wani ta'addanci cikin mutuncinsa ka ce masa shi ne baka da shi dubu da hudu ka ce masa barawo ne ka ce masa mutumin banza ne ka shiga sa ka ci namansa ka yi aji wani shine albagai zalunci ina fata an fahimta to kaga idan ka lura da ukun can da farko da wannan ukun duk za ka sune ne waɗannan ukun sune usulul khairi waɗannan ukun kuma sune ne usulul sharri in mutum ya ci sa'a waɗannan usulul khairi suka tabbata a gare shi rassan su ma za su tabbata gare shi in mutum ya sa'a ya nisanci usulun sharri din nan to sauran rassan su ma za su yi za su nisanci da gare ya izukum la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala yana yi muku wa'azi la'allakum tadhakkarun ko kwa gargadu ko kwa ji wa'azi ku daina tangarewa ku daina bijire masa ستن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله وأوفوا بأهد الله كتك الكولي دكي سكانين كد أبنجد من البيع والإيمان وغيره wannan alkawali na mubaya'a ne ko imani ko wani su idza ahadtum idan har kun riga kun kulla alkawali alkawalin Allah na abin da ya shafi baya tsakaninku da manzon Allah ko alkawalin Allah wanda ya shafi cinikayya tsakaninku da juna ta hanyar da Allah ya shar'anta ko alkawali da ya tafi al'aiman rantsuwa wa gairi da ka, duk ku cika idza ahadtum in kun kulla alkawalin wala tanqudul aymana ba'da tamkidiha kar ku ce za ku ruwa rantsuwa bayan kun karfafa ta ay mawathiqiha wa qad da'altum Allah alaykum kafila alhali kun sanya Allah ya zanto ne mai hisabi akan ku kun rantsa da shi da sunansu su kuka alkawali da sunan kuka yi rantsuwa kuma kuna da ikon da za ku cika alkawalin kuma kuna da ikon da za ku barrantar da rantsuwa ku sai da kafara bata kama ku ba amma daga baya ku zo ku karya kar ku yi haka inna allaha ya'lamu ma taf'alun lalle ubangiji ta'ala yana sanin dukkan dangin abin da kuke aikata to ayat za ta biyo baya wajen ayoyi guda uku ne ko hudu duk suna da alaka da juna in mun shiga cikin su ba za mu iya fita ba har mu kare su lokaci zai cin mana da haka ka mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe wa assalamu alaikum sai da farko yana cewa yakan ji limamai a hudubar juma'a wani lokaci sukan cika da wannan aya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba zuwa shin wannan yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a karanta wannan aya a ƙarshen khutba a ranar juma'a a gaskiya baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ya fara yin wannan kamar yadda dama daga cikin malamai suka yi hikaito shine Umar ibn Abdul Aziz waɗansu dalilai na siyasa suka sa waɗansu daga cikin Banu Umayya sarakunan su na baya baya suka rinka kausata harshe ga aliyu bin abi talib idan sun zo hudu ba goma saboda dalili na siyasa galibi idan sun zo suka faɗa masa bakakin maganganu to shi kuma lokacin da ya samu halifanci shi Umar ibn Abdul Aziz sai idan yayi hudu ba sai cike da wannan aya kamar mayar da martani amma ta hanyar waɗannan ayoyi ko ta hanyar koyar abin da wannan aya ta gusa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi wa yudhkuru lana fi dhikrikum kaga a fakace ne wannan musu ya kamata sai wa ali bin abi adalci kar su shiga kuma su zalunci da sauransu to dan haka ba wai suna ce ta manzon Allah take liman yayi wannan dan haka ne ma waɗansu marubuta suke ganin cewa lizintar karanta wannan a duk juma'a mutum sai ya karanta wannan ayar bid'a kamar yadda mai littafin a sunan wani wal mutadi'at ya nuna wannan ce mai cikakken bayani daga wannan hadisi yake cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama wannan hadisi na cikin sahih bukhari an karbo shi daga Usman dan Affan manzo Allah na cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alherin ku wanda ya koyi qur'ani kuma ya koyar da shi abinda ake nufi da koyar alqur'ani mai girma wato koyarsa da bangare biyu koyar karatunsa da kuma fassararsa ko mutum ya koyar da duka bangarori guda biyu ya koyar da karatunsa ya koyar da bangaren fassararsa gurgudan hali mai koyar da alkur'ani mai girma ba lalle ne wai ya karanta da mutane daga farkon bakara har karshen nasu ta iya ya karanta da mutane jizo amma sun iya karatun sannan ya karanta da su fasar sun iya ta iya waɗansu ɗaliban fasar su bakara suke bukata a cikin salabar sun da ka samu na karatu sun iya suratul bakara sannan ka nuna musu fassara to in sha Allah za ka shiga cikin wannan kashi ba wai waɗanda suke yin karatu zalla wanda ba su da da ma'anoni ake nufi lallai ne zanto a cikin karatun Al-Ƙur'ani ko karantar da shi akwai bashi haƙƙinsa na karatu da bashi haƙƙinsa na tadabburi wajen sanin mota wannan shi ne zai sa mutum ya karanta alkur'ani bisa ga tsarin da Allah yake bukata tunda Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ya yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkaru ulul albab kar mutum kawai ya zama gardi zanta ya iya qur'ani amma ko bai san komai na fasara kuma ba ya tafakkuri na wato neman fahimtar addini a cikin wannan kisa idan mutum yana da yan uwa suna nesa da shi kuma kusa da shi ga mabukata suna kusa da shi idan ya fitar da zakka zai iya kaiwa su yan uwan nashi da nesa da ya kyale waɗannan na kusa asalin zakka dai ana bayar da ita ne a garin da mutum yake ba a taɓa ɗaukar zakka daga nan ka kai kaduna ko zaria wannan shine ra'ayi mafi inganci cikin ra'ayoyin malamai dangane da matsalar zakka danginka wanda suke na kusa sai kai musu insani ta wata hanyar idan Allah sa suna nan tare da kai ka iya ba su sadaka wannan ya rubuto yi masu yawa wanda a gaskiya ban ga bukatuwar Allah su gaba ɗaya yana cewa menene bayani game da rayuwar shekaru da ke su gaskiya ban karanta tarihin Sheikh Abdul Hamid kai abinda na sani Sheikh Abdul Hamid Tis mai wa'azi ne shahararre wanda ya rayu a Misra kuma yana hutubar Juma'a daga baya aka hana shi hutubar Juma'a aka hana shi ma saduwa da mutane saboda mutum ne wanda yake babu sassauci a cikin wa'azinsa ko alama duk wanda wa'azi ya biyo ta kansa sai ya faɗa su kuma masu yan gwamnati kuma su ba sa san wani da sauransu to wannan ta sa har aka hana shi hudu ba kuma mutum ne wanda Allah ya jarrabe shi da makafta ya rasu kamar shekaru biyu ko uku da suka wuce ina jin tsakanin 98 da ya rasu 98 ko 99 wannan tsakanin da rasuwar su da rasuwar su Sheikh Abdul Aziz bin Baz duk ba ne ta su ya samu shahara kwarai da gaske saboda kwararre ne matuƙa wajen huduba Allah ya bashi sauti na huduba wanda idan yana magana zaka saurare shi sannan ubangiji ta Allah ya ba shi harshen larabci mai karfi yana sarrafa larabci yadda yake so sanin ka'idojin sannan Allah ba shi harshen Qur'ani mai karfi yana sarrafa da shiga ya fita cikin Qur'ani mai karfi kawai cikin hudubobinsa ne akan sami hadisai mawdu'ai da kisoshi marasa a asali su da dama akan samu wannan tsari wannan kuma gajiya wata irin wanda aka iya samu kowane mutum da amma dai fil umum mutum ne wanda yake mai san gaskiya mai san adalci ko mana ta masa zato ya su Allah ji kansa da kafa wai yana san. in kara masa bayani kan waɗansu ayoyi da ya kawo kamar su fa rabbika la nahshur lahum wa shayatin thumma la nahshur lahum wa la jahannama jisiya zuwa so in yusuf illa warduha yi min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wa laqad halakna quruna min qablikum lamma zalamu wa idna zarabka musa alayka قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين wani ba sai ne akan azzalumai ga makomarsu azzaluman masu mulki azzaluman masu kuɗi azzaluman masu sarauta ga yadda makomarsu suke game da Qur'ani ya bayyana Idan haka kaga kawo maka wannan gaba ɗaya yanzu zai wahala fassara maka waɗannan ayoyin da ya kawo gaskiya lokacin mu yayi kaɗan kuma ka san cewa lokacin mu ne wata kaitacce ne duba da cewa har yanzu ba a ɗauke doka ɗaukewa ta gaba ɗaya ba kawai an tunkuɗa ta ne zuwa karfe tara da haka fatan da nake yi ka yi hakuri da abin da kaji na abin da ya shafi abdulhamid ke amma fasalan waɗannan ayoyin da ba zan iya maka su ba tambayar ka ta karshe da kake cewa shin akwai ceto a ranar tashin kiyama wannan da kai ce akwai ceto ranar tashin kiyama ga dukkan wanda kirista biyu suka shiga game da lamarin sharadi na farko na ceto shine Allah ya yi izini sharadi na biyu Allah ya yarda da wanda za a ceta sharadi na farko shi ake isara da fadin Allah ta'ala man zalla zai yashfa wa indahu illa bi izni kuma shi ake nufi da fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' kuma sharadi na biyu shi ne ake nufi da fadin Allah ta'ala wa la yashfa'una illa liman qada wa hum min khashyatihi musbitun shi to sai Allah ya yi izini kafin Allah ya yi izini ba wani mutum da zai bai kankan ba yake zance to wani saboda mulkin Allah yana da girman gaske duk yadda bawa yake daukaka a wajen Allah alakarsa da ubangiji alaka ce ta bawa da mahaliccinsa ba alaka ce ta kai ya zama ko abokin Allah balantana ya masa kutse cikin lamarin mulkin sa ko ya zama abokin tarayyarsa ko wanda zai ma Allah tilas Allah ba a masa tilas fa'alun lima yuridu an bai tona da kyau duk bayi alaka su da ubangiji alaka ce ta shi Allah shine ubangiji din su ko bayi ne gari to da haka sai Allah yayi izini sannan su yi wanda kuma za a ce a ceto shine wanda ya mutu tauhidi amma yana da ayyuka na sa to Allah ya yarda dukkan mutumin da ya mutar tauhidi amma wanda ya mutar da shirka Allah bai yarda dan Allah ce wala da ibadil kufr Allah bai baya yarda bayan su cewa su kafirci bai yarda da wannan to yasa mutane game da ceto suka zama to kashi akwai kashin mutanen da suka dogara akan ceto ba sa ibada kawai sun dogara da cewa wani zai cece an samu wannan hatta cikin kafaran da waɗanda suka dogara ga allolinsu da a matsayin su ne masu ke tsoron tashin kiyama suka ce ha'ula ya fi fa'awuna inda rasu Allah ce kullu tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard ba su damu da kyautata ibada ba ba su damu da sauke haƙoƙi ko wajibai da ke kansu ba su dai kawai jira suke yi ranar tashin kiyama ya an busa kaho suna da wanda za su cece ba su da matsala a ranar dan sun riki mai ceto tun daga nan gudu kashi na biyu waɗanda suka kore ceto gaba ɗaya suka ce babu shi to wannan yan bid'a kenan waɗanda suke cikin khawarij da mu'tazilawa sun kore ceto ne gaba ɗaya babu shi kashi na uku sune ahlus sunna sun tabbatar da ceto amma ba haka kawai ake yin sa ba sai an samu wannan sharuɗa to wannan ita ce hanya ta tsaka tsakiya game da ceto dukkan mutumin da ya riƙe mai ceton sa daga nan kuma ya yin aiki da dogara da mai ceton sa to wannan ya bi hanyar da su kafaran maka suka bi a da dan sun yi ibada ne suna ganin ga wanda suke ce su ma na إلا illa إلى الله قائد Allah duka wanda ya kore ce to gaba ɗaya ce babu shi ya bi tafarkin mu'tazilawa da khawarij waɗanda su kuma suka dogara da ayoyin da suke cewa wata ku yau sun annan sun nafsun an nafsun shay'an wala yakum minha shafa'atun wala yuqbal minha adlun wa lahum yusrun wanda mai yadda mutum yake daga game da kafirai shi kuma zai tsora ta akan dukkan al'ummar musulmi ina mata amfani da haka tsaka tsakiya mutum ya kamata ya zama addinin musulunci addini ne na tsaka tsakiya cikin dukkanin al'amuran wannan shine abin da zan faɗa maka game da shi akwai maganganu masu hadari da wani mutum a Kaduna mai suna Usman dan Mugu ya game da shi to maganganu ne masu hadarin gaske jahilai sukan ga irin waɗannan ayoyin da ya kawo cikin alkur'ani sai ya kawo aya da ya kawo kishiyarta abin da nake nufi da kishiyarta wanda a zahiri za a ga kamar sun ci karo da juna da ita ko kuma ta saba mai da idan mutum ya biye wa irin waɗannan to zai samu kansa cikin ramin halaka mai girman gani kullum idan ka tashi magana kan matsaloli na addini kakan hada ayoyin da suka zo kan wannan matsalar ne ba ka ɗauki guda ɗaya ka fahimta da shi ne kamar yadda na sha faɗa idan mutum ya dogara da cewa ubangiji ya ce fa bai hadisin ba da muyuminu cewa da alƙur'ani kada za a yi imani babu ganin hadisi misali da ya kafa hujja da wannan ayar zanna aw nazzalna alayka biyar tibyana likulli shay ko a aw lam yakun yamma anna anzalna alayka alkitaba yutla alayka ko ma farratna fil kitabi min shay ko in hukum illa lillah duk suka fahimta da waɗannan cewa ai wannan na nuna qur'ani kada yake aiki da shi ba aiki da hadisi to sai wani ya kawo maka waɗansu ayoyin da suke nuna hadisi ko ba ba tare da sun kawo qur'ani ina faɗa mu kamar la tajalu du'a na bainakum ka du'a'i بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بذاته فليحذر الذين يخالفون عن امره an tasbihahum fitan an amrihi umarnin wa ake nufi anan umarnin manzon Allah da dalilin da kuma zuwa ina ba da amfani kaga nan ana ana nufin shi manzon Allah din kadai to kaga mutum zai da wannan da kuma ayar wa in tuti'uhu tahtadu wa ma rasuli illa al-balagh kaga nan ana nufin manzon Allah لقد كان لكم في رسول الله hasanatun حسنة لمن كان Allah الله واليوم الآخر وذكر الله Allah قال kaga أنا لكم من جعل الله صلى الله عليه وسلم وكذا أنا ne ba zan rike waɗannan ayoyi in ce ayoyin na nufin ku rike hadisi kaɗai ba ba kamar da kai ma ba ka da haƙƙi da ka rike waɗancan da farko ka ce ayoyin na nufin rike Qur'ani kaɗai ba ruwanku da hadisi sai mu duba mu ga alaƙar da ke tsakanin ayoyin alaka ce ta cin karo da juna a'a wannan aya ta faɗa abin da wacce bata faɗa ba wacce ta faɗa abin da wacce bata faɗa ba ina fata an fahimta yau da ya safe din nan a yanzu din nan muna bayan la'asar sai na zo na ce maka wani yake tambaya na da Allah ka ga sa'idi yau ko kuma ka ji labarin na jin ke kwarai da gaske sa'idi ya je PTV yau da safe sai malam ma zama ce a sa'ibu ya je masallacin juma'a na dorai magana ta kishe ta a kishe ta ce shi ya ba da wani bangare na abin da sa'ibu ya yi ni kuma na ba da wani bangare na abin da ya sa'ibu ya yi duka biyan ya je sikiri da safe kuma ya je masallacin juma'a na dorai amma bayan nufin wajen na ce ya je sikiri da safe kuma na kore zuwa sai na kuma shi baya nufin dan ya je juma'a ya kore zuwa sai na to haka qur'ani dan ya nuna riko da alqur'ani baya kore riko da me hadisi haka da yace a bi hadisi kuma baya kore riko da me alqur'ani to amma su jahilai su cikin wannan sai da sunan din ayoyi guda daya in hukum illa lillah wa nazzalna alayka kitaba tijala li da shay ma faradna na kitabi min ce haka zaga da hadisi na kanka da ma na fi kitabi min shay ganganci da shiga da haka cikin harkar addini abin da yake haifar da wannan shine ko dai illata da ilimi kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa ko kuma su'ul qasdi idan mutum yana da mummunan nake a zuciya to baya da ka iya da ko ko mutum yana da karancin ilimi kuma yana son dole ki yaya da malami ne kuma jama'a dole su sallama malami ne ko da kai kuma babu yadda ka iya da Allah fahimtar da mu masu tambaya akan cewa wai sun mata wa alal arshi yi hakuri me kuma kuma tawalli arshi da mai an kayin dan su suna son tambayoyi na rigima wani zo kawai abin da zan faɗa daga ƙarshe jama'a a game da lacca da muka ci za mu yi akan afganistan na kusan sai an ɗauke doka gaba ɗaya saboda ba na son muna lacca muna kallon agogo haka ba za mu fahimta ba ba wai tsawo za ta yi sama da kima ba amma da na fi son mu ji ta a natse ba ma tunanin cewa ai za mu tashi a guje mu tafi gida insha Allah wannan da wani lokaci kuma za mu dauke shi da akwai abin da ya faru wanda ya dan ba mu takaici na cewa gwamnatin tarayya ta bi sahun amerikawa da suka faɗa wa shugabannin laraba cewa a yi bincike dangane da dukkan wani asusu da ake ganin na yan ta'adda ne mun ji an ce akwai kungiyar islam foundation ce ko kuma masu wa'azi na maguzawa wanda wai sun je karban kuɗi a akawun ɗinsu a wani banki an hana su ko ana zargin su cewa su ƴan Usama bin Laden ba tsakani da Allah ya kamata ma'aikatan tsaro musamman yan security su bayar da cikakken rafar ga gwamnatin tarayya wannan ba zai zama mata alheri kuma wallahi wannan zai iya wargaza kasar nan dan mu dai musulmi ba za mu yadda ba kowace kungiya da muka yadda da ita musamman irin wannan kungiya ta wa'azin maguzawa wa a ce yan ta'adda ne to dukkan mun mun yadda a mana yadda da wallahi kar ba su tsara yin wannan wai yanzu dan Allah yan ta'adda ga yan OPC ga waɗanda zai kashe sojojin Najeriya duk wannan ba a ji an kama su ba har yanzu taro ba ta yi a har yanzu ba a ce musu komai sojojin Najeriya sai kashe duk wannan ba yan ta'adda bane yan kabilar tibi ga sunan sojojin Najeriya sai kashe mutum goma sha takwas ba abinda aka yi har yanzu ko ba yan ta'adda bane ga yan bakati boye duk ba yan ta'adda bane ga inyamurai na sabon gari a cikin wannan rikicin mota nan a kama cike da makami guda biyu suna hannun ma'aikatan tsaro waɗannan duk ba yan ta'adda ne ba ga shi rikicin da aka yi na Kaduna gaba ɗaya binciken da aka yi na kirista da suke da laifi su suka dawo rikicin waɗannan ba yan ta'adda ne ba ga uzuku dama sun ya ci amanar kasar waɗansu shugabanni da muka yi marasa sanin manufa suka je suka yafe masa ya taso da abin sai ya dawo ya zo haka rikicin Kaduna yanzu ya zo ya haɗa da Kano ko ya yi wutar na Kano duk da haka waɗannan ba 'yan ta'adda bane ba to gaskiya ya kamata ma'aikatan tsaro su rubuta su gargaɗi gwamnatin tarayya su ba ta shawara wannan abin fa ba zai samu mu bar addinin ko ai addinin ko kasar tarihi a ba mu dama mu yi addinin mu ko kuma su jawo yadda kasar za ta rage dan duk rashin mutuncin da suke a cikin gwamnati kuma shi kenan don an zula musu ido kuma shine kuma sai sun shigo cikin harkar addini sun zama na baki kawai don amerika ta yi tela amerika da dai zalunci yanzu yau sakamakon zalunci ya fara hawa kan ta rikice ta tsamoke kai ne kake ne yanzu ka hawa amerika da hankali dan yanzu ba amerika in ka bashi ambulan guduwa zai ambulan ta <laughs> ka bashi ambulan haka arbe da ka bari yan bula a guje zai gudu atahum Allahu min haythu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba boda saboda boda a rufe congress an ba da hutun sati ko zuwa kwana goma ko zuwa illa masha Allah to wai shi kenan shi kuma wata zai zo dauko wannan kungilar da zo bayar kuma a ce da karo za a bada ilimin da inda da kana tan Lagos da inda gwamnati ba ta aiki a Lagos unguwanni nawa ne a Lagos babu gwamnati yan OBC ne gwamnati gaskiya ya kamata a hatar kuma su ma gwamnonin mu na arewa zamanto suna da addini kuma suna wakiltar jihohi da ake da rijayen addini su faɗakar da gwamnatin tarayya yan majalisar mana tarayya su bi matakin da ya dace wanda duk suke da ikon su faɗa sarakunan mu ta fi faɗa ba su jonin ba zai kawo alkhairi dan mu abin da muka riga muka sani muka yi imani da shi shine in ma ba mu mutu ba da tsinin takobi za mu mutu har kawai a gida a kyauta ba haka wani ba wa mallami mutu bisai ba ta gare bi saboda haka kasi abin da zai zo ya wani ga rikicin kasar kuma demokrasi din ta ma ta zo ta karye dai da an shiga rikici shikenan kuma sai sojin zo su kara karfin mulki kuma shikenan sai Allah masha Allah Allah ya abu na karshe wannan wata sarka ce wani dan uwa ya bayar da Qur'ani a cikin gani Qur'ani ne haka dan kankani ake sawa cikin sarka ake raba wa mata ko ake sayarwa Qur'ani ne ilmi wanda ba ka iya karanta shi sai da glass mai girmama abin abin akwai wani takalmi ma wani mai suna ko kito na mata ko kito yake kowai wani mai tudu da yanzu mata suke yayin sa shi ma kwanaki a bauchi muna nan aka fasa takalmin guda biyu duk an sami irin wannan qur'ani da haka masu sayar da wannan takalman sai su yi wanda suke sayo wa matansu kuma kuma su yi kawai waɗansu ne so abin suke so a kafirce wa ubangiji dole sai an kafirce da aka sai hasara kun ga wannan sarka ce fa ta wuya kun gani ga kwadan haka amma a cikin qur'ani ne a cikin da cikin Allah shi da kucin musulunci da musulmai ya tattantar da kafirci da kafirai wassalamu